الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Lahadi. Da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa Musuwanti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin halin musulunci ya bayyana cewa duk wani mataki da za a ɗauka kan Iran da kuma ɓangaren gwagwarmaya za a fuskanci kakkausar mar da martani mai ƙarfi. adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon hare-haren ta'addancin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ƙasar labanan ya ƙaru zuwa mutane 2,968 tare da jikatan wasu 13,319 Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta zargi dakarun kai ɗaukin gaggawa na Sudan da aikata mugan laifukan yaƙi. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin juya halin musulunci na iran ya bayyana cewa duk wani matakin da za a ɗauka kan iran da kuma ɓangaren gwagwarmaya za a fuskanci ka kausar martani mai ƙarfi jagoran juyin juya halin musulunci na iran ayatollah said ali hamna'i ya jaddada cewa al'ummar iran da jama'ar ƙasar ba za su taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen tunkarar girman kan duniya da kuma ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke tafiya a kan tsarin rashin adalci na wannan duniya a yau sannan kuma makiya su sani musamman amurka da yahudawan sahiyoniya za su fuskanci mai da martani mai zafi da tsanani. a ci gaba da bukukuwan ranar yaƙi da masu girman kai da ranar ɗalibai a jamhuriyar musulunci ta iran wato ranar sha uku ga watan aban a jiya asabar aka gudanar da wata ganawa da jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei da ɗimbin ɗaliban makarantu da jami'o'i a sassa daban-daban na iran a husainiyar imam khomeini yadda allah ya tabbata a gare shi yayin ganawar jagoran juyin halin musulunci ya jaddada cewa jami'ai a iran sun yi duk abin da ya dace wajen shirya al'ummar iran wajen tunkarar girman kai wato ta fuskantar soji da makamai da kuma ta fuskar siyasa kuma jami'ai a iran ba za su taɓa yin shakka ba ta kowace hanya don fuskantar girman kai na duniya da ke tafiya da tsarin duniya a yau Dakarun Izzuddin Alkassam sun ɗauki alhakin kashe wani babban jami'in soji da wasu sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila uku a garin Jabaliya da ke arewacin zirin Gaza. Dakarun shahidan Izzuddin Alkassam ɓangaren sojin ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas suna ci gaba da kai hare-hare a rana ta 393 da fara yakin ambaliyar al'aƙasa inda suka kai farmaki kan motocin sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila da suke kutsawa cikin yankin zirin gaza inda suka yi nasarar tarwatsa wasu motoci da hakan yi sanadiyar halakar sojoji uku tare da jikatan wasu da daban gami da hasarar kayan yaƙi a cikin fitattun ayyukan dakarun izidin alƙasam ɓangaren sojin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas sun ɗauki alhakin kashe wani babban jami'in soji tare da wasu sojoji uku waɗanda suke cikin sashen fatalwa na rundunar sojin isra'ila ko kuma ɓangaren soji ta 888 wanda ɗaya ne daga cikin rukunan sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na musamman kuma rundunar sojin mamaya ta yi ikirari da kashe su a ranar 29 ga watan oktoban da ya gabata a garin jabaliya adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon hare-haren ta'addancin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙasar labanan ya ƙaru zuwa 2,968 tare da jikatan wasu 13,319 ma'aikatar lafiya ta ƙasar labanan ta sanar da cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hare-haren da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kan ƙasar ya haura zuwa shahidai 2,968 yayin da waɗanda suka jikata suka kai 13,319 idan inda ta bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu a ranar juma'ar ta gabata suka kai shahidai 71 tare da jikatan wasu 169 na daban majiyoyin labanin sun tabbatar da cewa akalla mutane biyu ne suka yi shahada a wani farmaki da sojojin mamaya suka kaddamar a garin mashigara sannan ana ci gaba da neman mutane da suka bata a garin majiyoyin sun kara da cewa sojojin mamayar sun kuma kaddamar da farmaki kan wani gida a garin hazrata da ke gabashin rundunar zahle inda suka ƙara da cewa jiragen saman yakin 'yan mamaya sun kai farmaki kan iyakar hamil da siriya tare da yin lugudan wuta kan yankunan da ke kusa da garin akram da kuma kan iyakar akar bakarare masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Makamai masu linzamin na 'yan gwagwarmaya a Labanan sun tarwatsa wani gida a birnin Tel Aviv tare da raunata Yahudawan Sahayoniya, majiyar ma'aikatar da ke kula da motocin ɗaukar marasa lafiya ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ce, an kai Yahudawan Sahayoniya bakwai da suka jikkata zuwa asibiti, bayan da makamai masu linzami suka faɗo a kan garin Attira da ke yankunan da aka mamaye. a nata ɓangaren rundunar sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce da safiyar ranar asabar da ta gabata an ji kararrakin harbe-harbe a yankuna da dama na yankunan da aka mamaye bayan harba makamai masu linzami kan yankunan daga kasar labanan majiyar sojojin mamayar ta kara da cewa an kuma gano harba makamai masu linzami guda uku daga ƙasar labanan zuwa arewacin tal abib inda aka kakkaɓo ɗaya daga cikinsu a nasu ɓangaren masu fafutukai sun yada faifan bidiyo na ire-iren barnar da suka janyo wa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar haɓa makamai masu linzami waɗanda suka ɓarnata gidaje masu yawa a birnin Tal Aviv fadar mulkin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta zargi dakarun kai ɗaukin gaggawa na Sudan da aikata muggan laifukan yaƙi. Yaƙi a ƙasar Sudan tsakanin sojojin ƙasar da dakarun kai ɗaukin gaggawa ya haifar da hasarar rayuka a tsakanin fararen hula. Sakamakon kai hare-haren ganganci kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suke ci gaba da la'antar laifukan take haƙƙin bil'adama da hare-haren wuce gona da iri da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suke ci gaba da kaiwa kan fararen hula a jihar aljazira da ke tsakiyar sudan wanda hakan yake sanadiyar mutuwa tare da jikatan ɗaruruwan mutane rahotanni sun bayyana cewa fararen hula da dama suna fuskantar lugudan wuta a rikicin ƙasar ta sudan yayin da dakarun kai ɗaukin gaggawa suke ƙaddamar da hare-hare ba ƙaƙƙautawa kan unguwanni da suke cike da jama'a inda suke kashe mutane cikin gidajensu yayin da wasu suka mutu a da jikata a yayin da suke gujewa tashin hankali domin neman wuraren da da su fake da aminci ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla bayan da ko gama sauraron labarun duniya yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin ko kun san duniyarmu a yau da sauran shirye-shiryen da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. sharhin bayan labaranmu na yau zai dubi ne akan kuskuren lissafin 'yan sahiyoniya dangane da karfin iran ni ne mai mushaba adam da zan kasance tare da ku a ranar lahadi jagoran juyin halin musulunci na iran wanda ya gana da iyalan shahidai ya bayyana cewa 'yan sahiyoniya suna yin kuskuren lissafi dangane da karfin da jamhuriyar musulunci ta iran take da shi don haka ya zama wajibi a fahimtar da su kuskuren lissafin nasu su kuma fahimci karfi da ruhin kirkira na al'ummar iran da samarinta. tambaya mai muhimmanci a nan ita ce a wane fage ne 'yan sahiyoniya suke yin kuskuren lissafi dangane jamhuriyar musulunci ta iran inda 'yan sahiyoniya suka tafka kuskure a lissafi dangane jamhuriyar musulunci shine yadda suka ɗauki kama kai a matsayin dabara da siyasa da iran ɗin ta yi amfani da shi na tsawon lokaci da cewa tsoro ne da rashin azama ta yaƙi musamman bayan da suka yi wa masana da dama na ƙasa iran ɗin kisan gilla hakanan kwamandojin soja da dama wannan ne yasa suke zaton cewa za su yi aikata kowane irin laifi a kan jamhuriyar musulunci ta iran kuma ruwa ta sha kuskure na biyu shine sun zaci cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta da ƙarfin da ya dace wanda za ta iya kaiwa haramtacciyar ƙasar tasu hari na uku kuwa shine inda 'yan sahiyoniya suka zaci cewa saboda suna da cikakken goyon bayan amurka jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta iya mayar musu da martanin laifukan da suke tafkawa ba sai dai martani na farko da na biyu wato wa'adu sadiq na ɗaya da wa'adu sadiq na biyu sun kawar da shakku ga 'yan sahiyoniya da kurakuran lissafinsu a kan jamhuriyar musulunci ta iran sun fahimci cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta iya mayar da martani mai karfi akan laifukan da suke tafkawa sai dai duk da haka jagoran juyin jihalin musulunci na iran ya jaddada muhimmancin ƙara ƙarfin sojin iran a ganawa da ya yi da iyalan shahidai ayatollah sai da ali Khamnai ya bayyana cewa iran mai ƙarfi ce za ta iya samar da tsaro da ci gaban ƙasar da al'umma a dalilin haka ya zama wajibi ga ƙasar ta zama mai ƙarfafa kanta a fuskoki mabambanta da suka hada da tattalin arziki ilimi siyasa tsaro da kuma tafiyar da sha'anin mulki wani kuskuren lissafi na 'yan sahiniya shine wanda ya shafi alakar al'umma da mahukunta a nasu lissafin sun zaci cewa tsarin jamhuriyar musulunci ta iran ba shi da goyon bayan al'umma sai dai yadda al'ummar ƙasa suka yi farin ciki da martani na biyu da iran ta mayar hakanan na ɗaya a kan 'yan sahiyoniya da kuma yadda suke son ganin an mayar da wani martani a kan duk wata barazana ko tsokana daga 'yan sahiyoniyar shine cikakken jawabi ga wannan kuskuren lissafin nasu. kuskuren da 'yan sahiyoniya suke yi a kan iran yana da yawa domin ba su san iran ba da samarinta da al'ummar ta baki daya don haka aikace iran za ta fahimtar da su ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi uku ga watan Nuwamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da daya ga watan Jama'a ula na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau. Jami'an tsaron gwamnatin Sarki Sha sa kai hari a gidan marigayi Imam komeni wanda yake birnin Qom babbar cibiyar addini ta kasar Iran inda suka ɗauke shi zuwa birnin Tehran fadar mulkin kasar. daga nan kuma sa kore shi daga kasar baki daya inda ya gudun hijira zuwa kasar turkiya gwamnatin sarki sha ta kore babban jagoran junju halin musuluncin zuwa kasar turkiya saboda goyon baya wanda yake baiwa al'ummar musulmi da kuma 'yancin su da kuma tsayin daka wajen kiyaye manufofi na addinin musulunci manufar gwamnatin sarki sha ita ce dakatar da gwagwarmayar imam kumeni da kuma al'ummar iran domin gwamnatin sarki sha ta yi imani da cewa kasancewar imam kumeni a kasar shine sanadin wayar da kan jama'a domin miƙewa su kwace haƙoƙinsu wanda aka haramta musu domin kowa al'ummar kasar iran suna adawa da zaluncin wannan gwamnati wanda take yi da kuma mika kai da wannan gwamnati take yi ga kasashen yammacin duniya gwamnatin sarki sha ta yi zaton cewa ta hanyar koran murgayi imam kumeni daga kasar zuwa wasu kasashe na ƙetare wannan yunkuri zai kawo ƙarshe wanda al'ummar kasar iran suke yi domin neman 'yanci bisa tunanin cewa imam kumeni shine yake tanzar jama'a domin su yi wa gwamnati ta waye to amma abin da ya faru sabanin haka ne domin kowa tun daga wannan lokacin ne yunkurin al'umma ya ƙara ƙarfi boransu ya ƙara yaduwa su ta ƙara tsanani akan gwamnatin sarki sha wanda kuma da ƙarshe ta faɗi bayan shafe shekaru goma sha biyar marigayi imamu yana gudun hijira masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da sa gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan nomar shekara ta 1956 a lokacin da isra'ila take cikin yaƙi a ƙasar masar a rana irin ta yau sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suka shiga garin khan yunus inda suka kashe sojojin ƙasar masar 25 wanda suke cikin garin sannan kuma suka fada cikin babban asibitin garin suka kashe dukkanin marasa lafiya da suke cike da likitoci da ma'aikatan jinya waɗanda suke asibitin Khan Yunus. Bayan haka kuma sun tayar da bama-bamai a wata maɓoyar da mutane suka shiga domin kare mata da ƙananan yara da tsaffi daga hare-haren Isra'ilan. Jimillar mutanen da Yahudawan Sahiyuniya suka kashe a garin Khan Yunus a lokacin dai ya kai mutane 275. masu saurari ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau hajji mirza abdulhassan shahrani babban malamin addinin musulunci a birnin tehran na kasar iran ya rasu yana da shekaru 71 a duniya an haife shi a birnin tehran na kasar iran sannan kuma ya fara karatu a gida sannan kuma yana ɗan shekara 26 a duniya ya je birnin najaf al-ashraf na kasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin daga cikin malamai waɗanda ya karatu a gabansu akwai sayyid abu turab al-khunsari bayan ya kai matsayi na ishtihadi ya dawo gida inda ya buɗe makaranta a gidansa da ke birnin tehran kuma ya ci gaba da karantarwa ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci bayan haka kuma ya tarjama littattafai da dama daga harshen larabci zuwa farisanci kamar da kuma ya tarjama wasu daga farisanci zuwa larabci da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan nuwamban shekara ta 1978 kasar dominica a amurka ta tsakiya ta samu 'yancin kai daga turawa mulkin mallaka na ingila dominica na da fadin kasa kilomita murabba'i 751 sannan kuma tana tsakiyar amurka daga gabashin tekun caribbean kusan kashi 90 cikin 100 na mutanen dominica wanda yawan su ya kai 78 bakaken fata ne kuma suna magana ne da harshen turanci na ingilishi christopher columbus shi ne wanda ya gano wannan tsibiri a ranar 3 ga watan nuwamba na shekara ta 1493 kuma ya haɗe tsibirin da dollar spain bayan haka wannan tsibiri wanda ya kasance mazaunin mutanen carib 'yan mulkin mallaka na spain sun kai masa hari sun kuma mamaye masa tsibirin da nufin gano zinari da sauran kayayyaki masu daraja ba wai gidajen al'umma na wannan ƙasa ne kaɗai aka rusa ba amma kashe mutane da yawa daga cikinsu wannan yanayi na mulkin mallaka akan al'ummar wannan tsibiri ya ci gaba a hannun turawan faransa daga bisani kuma zuwa turawan ingila ta yadda 'yan kabilar karib kusan 500 ne kawai suka rage a lokacin dominica ta samu 'yancin gashin kai a shekarar 1967 bayan tashashen hankula da ake ta yi da kuma gasa a tsakanin turawa 'yan mulkin mallaka lokacin da wasu sukan mamaye kasar wasu kuma su zo su kore su su mamaye ta ta yadda dai da karshe a ranar uku ga watan nuwamba na shekara ta 1979 wannan tsibiri ya samu cikakken 'yancin kai tare da kafa tsari na jamhuriya ranar uku ga watan nuwamba na kowace shekara dai ita ce ranar 'yancin kai a dominica sannan kuma ita ce ranar ƙasa a hukumance. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na himmacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan wata ƙasida wacce wasim ismail na jami'ar labanan ya rubuta akan jawabin farko na sabon babban magatakardar ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan wato sheikh na'im qasim da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan bushewar wata ɗaya daga munanan hare-haren da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da haɗin kan amurka suka kai wa hezbollah mafi tsanani daga cikinsu shine wanda yi sanadiyar shahadar said hassan nasrallah ba a je ko'ina ba kungiyar ta gwagwarmaya ta girgije ta cike dukkanin guraben wuraren waɗanda suka yi shahada suka bari daga cikinsu hada na sabon babban magatakardar kungiyar dama dai tun a jawabinsa na farko a lokacin da yake mataimakin wato shugaban kungiyar ta hezbollah sayyid na'im qasim ya bayyana cewa su a kungiyar hezbollah babu wani wato wuri da babu wanda ke zaune a kansa wato kowane mai rike da mukami idan za a kira shi a matsayin mukami to yana da wanda zai yi cike gurbinsa bayan shahadarsa saboda kungiya ce ta gwagwarmaya wacce a koda yaushe wanda ke cikinta ya san hanyar da take gabansa da ita ce yin shahada. idan muka koma fagen daga da abin da yake faruwa a ƙasa za mu ga yadda a kowace rana mayakan hezbollah suke ƙwanƙwasar kan 'yan mamaya da kwantar da sojojinsu a ƙasa yawan hare-haren da jiragen yaƙin haramtaccen ƙasar isra'ila suke kaiwa a garuruwan kudancin labanan da kashe fararen hula yana nuni ne da cewa Abin abinda yake gabansu shine kisan kiyashi da kisan kare dangi domin firgita yankin da nan ne 'yan gwagwarmaya suka fito da tsorata al'ummar da ke wannan waje domin abin da ya bayyana na son kawo ƙarshen hezbollah ko tilasta mayakan zuwa bayan tekun laitani sannan kuma da kafa gwamnati ya kore a beirut duk wasu abubuwa ne da suka yi kama da almara da haramtacciyar kasar isra'ila take faɗa ta bakin firaministanta abin da ya fi haka jan hankali shine abin da benjamin netanyahu ɗin yake faɗa a baya cewa suna son su sauya yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya batun rusa ƙungiyoyin gwagwarmaya ba sabon abu ba ne da netanyahu ya fara furtawa a lokacin yakin shekara ta 2006 na labanan abinda shugabannin 'yan sahiyoniya suka karka faɗa kenan kuma abinda kwandaliza rice ta faɗa kenan netanyahu ya dogara ne da abin da yake ganin nasarorin da ya samu a nan da can na kashe jagororin gwagwarmayar gaza da kuma labanan domin cimma wannan babban manufa ta sauya yankin gaba ta tsakiya yana kuma sanya cusa masu go bayan gwagwarmaya jin cewa an yi nasara a kansu domin cusawa masu goyon bayan gwagwarmaya ɗin jin cewa an yi galaba a kansu sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun mayar da hankali wajen kai hare-hare a kan cibiyoyin tattalin arziki da na zamantakewa nan kuma gidajen mutane da ƙaddarorinsu na ƙashin kai a lokaci ɗaya 'yan sahiyoniyar suna ƙoƙarin cusa saɓani a tsakanin al'ummar labanan ta hanyar bayyana cewa mutanen da suke baiwa gwagwarmaya kariya wato mutanen kudancin labanan su ne suka ja musu abin da yake faruwa netanyahu yana son haddasa fitina a cikin gida a labanan kenan domin aurinsa ta haka ne manufarsa za ta kai ga gagaci. sai dai har yanzu hezbollah ba ta tsoma baki a cikin jayayyar da ake yi a cikin gida ba ta mayar da hankali ne zuwa fagen daga da yadda ah, za su hana 'yan mamaya samun nasara sheikh na'im kasim ya gabatar da jawabi na farko a matsayinsa na sabon babban sakataren kungiyar hezbollah ya mayar da hankali a mafi yawancin jawabin nasa akan ci gaba da fuskantar abokan gaba a filin daga jawabin nasa ya kunshi yadda kungiyar take a shirye domin dawo da ƙa'idojin yaƙi kamar yadda suke a baya da kuma ayyana makomar siyasa aka san yadda abokan gaba suke tunani sheikh na'im qasim ya sake yin bitar abin da ya faru a wajajen shekara ta 1982 da aka kafa hezbollah kenan da ta fuskanci 'yan mamaya bugu da ƙari sheikh kasim ya bayyana cewa a ƙarƙashin hezbollah wato a ƙarƙashinsa hezbollah za ta ci gaba da tafiya ne a kan tafarkin shahid said hassan nasrallah a cikin dukkanin fagage netanyahu yana jingiduwa ne da kafafen watsa labarunsa na cikin gida domin tallata manufarsa ɗaya bayan ɗaya wacce ya sanya a gaba kuma tabbas da kafafen watsa labarun turai da amurka abin takaici hada na wasu larabawa waɗannan kafafen watsa labarun su ne waɗanda 'yan sahiyoniya suke dogaro da su wajen tallata manufofinsu da farfaganda jawabin sheikh kasim ya zo ne domin rusa wannan mafarkin tsayin da 'yan sahiyoniya da na tanyahu yake tallatawa Abinda da yake faruwa a filin daga shine babban dalili a kan haka har yanzu babu wani gari babba ko ƙarami wanda sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka iya shiga tsakiyarsa balle su shimfiɗa ikonsu a cikinsa hakanan kuma ba su iya hana makamai masu linzami faɗuwa a cikin birane da sansanonin 'yan shara wuri zauna ba a haramtacciyar ƙasar tasu su kuwa jiragen sama marasa matuƙi da hezbollah take aikewa da su sun zama wa haramtacciyar ƙasar isra'ila alaƙaƙai domin har yanzu sun rasa yadda za su yi da su dukkanin na'urorinsu na kakkaɓo makamai sun rasa yadda za su iya yi da irin wannan jirgi maras matuƙi mun ga yadda wannan jirgin maras matuki ya kai hari a kan sansanin sojan gulani a garin benyamina ya kashe sojoji da dama da kuma jikata wasu mun kuma ga yadda wannan jirgin maras matuki ya kai wani harin a garin nataniya a kan gidan firaminista benjamin netanyahu <clears throat> tare da rusa tagar ɗakin kwanansa tare da rusa tagar ɗakin kwanansa a fili yake cewa sheikh na'im qasim ya bayyana yadda kungiyar gwagwarmaya take tsinkayo abin da zai faru wanda shine samun nasara akan abokan gaba 'yan mamaya dangane da cikin gida kuwa sheikh qasim ya yi ishara da yadda wasu a cikin gida suke jiran abin da zai faru a filin daga a shekara ta 2000 shahid sayyid hassan nasrullah ya kaddamar da nasarar da aka samu ta korar sojojin haramtacciyar kasar isra'ila daga labanan a matsayin hadiya ga dukkanin al'ummar labanan abin da ya biyo baya shine yadda kungiyar ta zama mai rungumar kowa da kowa a cikin gida da rashin amfani da nasarar da ta samu na koran 'yan mamaya domin samun wani fifiko a fagen siyasar kasar. wannan irin halayyar ta hezbollah ta sake maimaita kanta a yakin shekara ta 2006 ta yadda bayan yakin hezbollah bata muzanta waɗanda suka rika tarbar kwandariza rais da sumbata ba a lokacin yaƙi ita ce wata alkawalin sauya gabas ta tsakiya sai dai a jawabin sheikh kasim ya yi ishara da sauyi a cikin wannan tsohuwar siyasa da hezbollah ta yi aiki da ita na tsawon lokaci ya bayyana cewa yaƙi zai zo ƙarshe kuma hezbollah za ta kasance ma'abociyar ƙarfi a cikin gida da kuma waje tabbas idan yaƙi ya zo ƙarshe a cikin nasarar ƙungiyar ta hezbollah zai zama an karya manufofin Netanyahu da 'yan sahiyoniya a cikin gida da kuma faɗin wannan yanki na yammacin asiya abin tambaya a nan shine mecece manufar cewa ƙungiyar za ta zama mai ƙarfi a cikin gida kamar yadda marubucin wannan ƙasida wasim ya tambaya a ciki yake cewa gabanin guguwar a ƙasa hezbollah ba ta rasa ƙarfi a cikin gida ba ta yadda idan da taso za ta iya shimfiɗa ikonta a faɗin labanan kakaf ta hanyar amfani da ƙarfin da take da shi sai dai shahid said hassan nasrallah bai taɓa tunani a akan haka ba ko ƙungiyar ta ɗauki mataki irin wannan Wataƙila a iya fahimta cewa bayanin sheikh kasim yana nufin cewa bayan yakin wannan da ake yi a yanzu ƙungiyar tana da wata mahanga ta daban akan waɗanda suka rika yi mata yankan baya a tsawon lokacin da take yaƙi da abokan gaba wato haramtacciyar ƙasar isra'ila tun da aka kafa hezbollah babu lokacin da ta taɓa ɗaukar fansa akan masu yi mata yankan baya hatta 'yan koren haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta kafa rundunarsu suna yaƙar hezbollah a madadin isra'ila kuma 'yan labanan ne bayan da aka gama yaƙi ba ta yi musu komai ba wasu sun gudu cikin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa bisa tsoron cewa hezbollah za ta wato ɗauki fansa a kansu ta kashe su sai dai da suka fahimci matsayin na ƙungiyar wasu sun dawo a wannan lokacin girman makarkashiyar da ake kitsawa hezbollah a cikin gida da yi mata yankan baya yana da girma abin da ya rage shine yaki ya zo ƙarshe cikin nasara da ƙasƙantar da haramtacciyar ƙasar isra'ila mu ga inda waɗannan mutanen za su sa kansu to ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai na sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke baku damar tofa bakacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya. To amma da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muka saba karɓar sakonninku na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Yau ma dai ni ne Hassan Barka na Agadis ke farin cikin kasancewa da ku. Malami na farko sai ka yi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Ira Radio mai albarka ina fatan kuna laya daga farko dai ni ne Alhaji Amman Tari daga nan ga eh, mai ina fatan kowa shi na laya lo. Hassan Barka ina gaida ka da kai da iyalanka ina yi muku da fata alheri. Alkasim Baba Ahar Agadas ina gaida ka Muhammadu Dan Barewari ina gaida ka Ibrahim Gadan Kaya Maradi kai ma ina gaida ka sulu Usman Zandar kai ma ina gaida ka tsoho mai albarka barka ya mai kai ma ina gaishe kalawali andu ya mai kai ma ina gaida kalawa abbali agadas kaima ina gaida ka addo alhaji hamza agar kasuwar tal kaima ma ina gaishe ka eh, sanisi madattai su madattai duka ina gaida ka kabiru sarkin aski na kasa gabaki da sarkin aiki na kasa gabaki dai kama ina gaida ka ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman daga nan gaya mai ina fatan kowa shi na lahiya lau. radiyon musulunci da iraq na farko dai ka ce in fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wani mamma da ya mai yau kun ba mu lokaci mu ɗabi albarkacin mu hassan barka ina gaishe ka ina gaida iyalinka alkasan baba babban liman ina gaishe ka ina gaida tanko kanina ina gaida muhammad dan bari bari ina gaida maryama ina gaida iliya hamidin ina gaida musa malam tanko ina gaida muhammad akashi ina gaida tanko kanina ina gaida eh, wai kanina ina gaida mashi kanina mutuwar ta zo kasuwa ba ta ce ba ta zama wanda za ta ɗauka ba ina gaida kowa da kowa kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka a ulumar ma da ya bai Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja memba amurin matasan Afirka tashin jihar Neja. Godiya mu da fata alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran musamman babban jagora Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lafiya da kai da 'yan uwa da abokan arziki da abokan aikin laka ina maka fata alkhairi. hakikanin gaskiya ina gaida 'yan kungiyar muryar matasan afirka da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mazan da matan da kungiyar ainihin 'yan gwagwarmaya na afirka da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mazan da matan da kuma 'yan kungiyar masu sauraron kafafen watsa labarai na duniya da fatan suna cikin ƙoshin lafiya ina ma kowa da kowa fata alkhairi musamman 'yan jamhuriyar nijar masu ƙoƙari masu son zumunta irin su ainihin dawo a aluska tsatsun burin yakubu mai aski ba daraka tsoho abubakar mai albarka da kuma mamanmu mama ramatu da ibrahim shushana kai ga nan dai ba su kiduwa a cikin lokaci kaɗan to ina musu fata alkhairi yan uwa kuma yan najeriya yan kamaru yan chadi duk gaba da ina muku fata alkhairi ibrahim mai wanke hula a garin mai godiya a kimba jihar neja memba amurai matasan afirka reshen jihar Neja godiya mu da fata alkhairi gare ku masha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu gidan radio Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komini ne ta kwarraka cikin birnin Kwankwaron take Malam Hassan barka amince Allah shi kai ma da kai da iyalin gidanka baki ne gaisuwa ta musamman zuwa ga gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasun baba liman da ke can birnin agadas yana gadas akwai asuman man bala da ke can birnin agadas akwai tsoho bubakar tsoho mai albarka ke can birnin yamai akwai abokina muhammad dan balibiri yamai niger akwai rahmatu isa ka can birnin yamai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai sele president kabiru wajen makarantar mala abu birnin maradi akwai alibin kudu birnin maradi akwai hajar bilu mala adam sarkin aiki na kasa birnin maradi akwai na suke dan mutan limanci akwai murar shushan dan garin kasage akwai murtala magini da ke nan dangumicin kasan mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga hajiya rahina tana can birnin makka ya na jihar Zamfara ce Najeriya. Akwai Kabir Sule Usman da ke birnin da magaran. Akwai Isiya mai wa wannan bakin kaso Taransa da magaran. Akwai Salisu Takasimu to da ke can birnin da magaran. Akwai Alhaji Musa na Abili mai naira kowa 17 marada. Akwai mai gida na Alhaji Koro na Angon Zare. Akwai matan gidan shi Hajiya Aisha Hajiya Amina Hajiya Lela'u. Akwai Dida Hajiya da ba sai da hu da banza da ke nan garin Dan Barde jihar Marada. Akwai matan gidan shi Amuru Kubra. Akwai Alhaji Malam Sarha mai kamiyar ke samun mashi. Akwai matan gidan shi Amina da Mariya da Rakaya da Amarya Kuraka. Akwai Bahar likitan waya na saman mashi. Akwai mai idi likitan ma akwai Yaudanki likitan ma akwai shi Abuta gwamnati ta da ba a sa ka a duka akwai sa kasar da dan kasuwa da ke nan birnin wurce akwai na amani uban dan taya mai san zama shi ce mishi an shiri kenan garin kwankwarno cikin kasar kwanaka muna tare da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon Musulunci. Da farko dai suna na Sani da Abu Alaska tun daga nan sasun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Irin dama makin da kuke bamu dukkan karshen mako mu isar da sakon gaisuwa. To gaisuwar farko zuwa gare ka kai mai gabatar da wanga shiri Hassan Barka da kai da abokan aiki akwai gaisuwar farko zuwa ga a ɗabu mai kwamfuta ilyasu m ilyasu gula kamar ilyashu digawa akwai yakubu rugumere akwai rabi'u na bukka akwai liya mai shayi garkin daura akwai abokina lawan bashar mai koko daura akwai eh, lawan sade daura akwai sade sa'idu tun daga nan har yankin daura abdulaziz man na fiye na ka sani da prezi akwai raba mai aski yakubu mai aski bada raka su madatai isu ta tashi ungo tudu akwai zakariya shalu gidan rumuji akwai shugaba na masu kira da saurare alkashin baba a madadin sunanka duk kaluma daga da sai na yi musu fata alkhairi akwai tupac mai wacha ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alkhairi akwai mamman sani dauda waza. akwai jamila sharkiya ina dawo nan tsatsun burum akwai abokan aiki na nan radiyo radio martaba tsatsun ina tura musu sakon barka da juma'a akwai uda mamadu tun daga nan hajjat kori dubin gaisuwa mai tarin yawan zuwa gare ka akwai eh, aboki na alija mai tun daga nan magare sani dawa walaska tun daga nan tsatsun burum a cikin jihar da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio tehran radio musulunci eh malam hassan barka mana godiya mana godiya da kuke bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika musamman an zo karshen mako yau da farko dai sunana abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar maradi zan yi amfani da wannan dama gaishe da yan uwa da abokan arzika na cikin wannan gida da duka na cikin fadin duniya duka gaba ɗaya ina musu barka da sallar juma'a da fata an shigo maricin juma'a cikin ƙoshin lafiya e gaisuwa ta ta farko ta faɗa zuwa gare ka kai kanka jagoran wannan shiri malam hassan barka ina maka kyakkyawan fata na alkhairi ina gaishe da kabiru sule birnin da magaran ina mishi fata na alkhairi fatan alkhairi zuwa ga ibrahim gadon kwankwaran dan alheri allah ya ke mishi ina maka gaisuwa ta musamman zuwa gari kamala ibrahim shusha na garin kasagi alheri allah ya ke maka da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya malama fatima sani na miki fata na alkhairi tun daga nan har jihar nasarawa alheri allah ya ke miki eh, ta musamman zuwa gari ki hajjiyar zina alheri allah ya ke miki fatan alkhairu zuwa ga haɗari mai kwamfuta mai amma akwai sani da'u alaska tsatsan burin ta musamman zuwa ga iliya mai eh, mai shayi garkin daura fatan alkhairu zuwa ga ka iliya frizi na fada kalab ra'ayin zuci daga nan ha birnin agadas eh, ta musamman zuwa ga ka usman blad wanda aka fi sani usman mai isansi na mashi fata na alkhairu tun daga nan ha birnin agadas alheri allah ya kai mata. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio jamhuriyar musulunci da ke iran da harko sunana malam kabiru da ke nan ɗan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka da cin jihar maraɗi to yau insha Allah kuna ba mu dama gaishe gaishe da farko insha Allah ina gaida ka kai malam hassan barka mai gabatar da wannan shiri alam maraɗi samun haske Rabi sarkin aiki na ƙasa eh, gadan kaya da eh, ibrahim da ke garin kasaki ibrahim mai wankin hula da ke can jihar nija garkin daura da ke daura rabe mai aski isu maɗatai sanusu maɗatai sani dawo alaska mamar dan bare-bari da ke niyame da malama ramatu da president tsoho mai albarka da ke niyame ba zan mance da kabiru sila ba kun ba mance da uga kwata-kwata uban tahiya shine alkasun baba ahar da ke agadas da mataimakan shiga baki ɗaya da ke agadas da mambobi waɗanda ke suka mau gambiya ghana kamaru senegal duka ba manta da kowa da kowa ba a nan ba zan manta ba da ali bankula shine sg namu da zakari da ke gidan runji zakari salu da ke gidan runji da nura salu da ke nan maradi da kuma murtala magini da ke nan jihar maraɗi. da sauran mambobi maza da mata ga baki ɗayan mu muna fata allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu yi hutun mako lahiya lau cikin annashuwa cikin nishadi kuma allah haɗa kanun mu kuma allah ƙara ba ƙasar mu zaman lahiya da sauran ƙasashe na musulmi ne magana malam kabiru da ke nan maraɗi. dan gurbi kusa da makarantar malam abba mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar maraɗi. assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai albarka. Mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran. Ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida mashirin shirin na Asan Barka. Ina gaida Asan Alhaji Omar. Ina gaida Asan Konami. Ina gaida Yabi mai kayan kwali. ina gaida nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida malam hamus club da magaran ina kwana ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida abdi krimo a tashi lahiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran sunana nasure malam sule malam falalu a jihar Damagaram da ke jamhuriyar Nijar. Radio Musulunci ta Iran yana yi muku fata na alkhairi yana yi muku jinjina a daidai wannan lokaci da kuke ba mu dama ta mu gaida yan uwa da amanna arziki. Saƙon gaisuwa ta dai bayya wucewa al'umma musulmai kuma bugu da ƙari in yi tattaki in gaida dukkanin jama'ar da ke garin da magaran da ke wayan da magaran ina yi musu fata na alkhairi ina shinshinawa dukkanin iyalan babana malam sula malam falalu dukkanin yan ungul garin malam da yan karakara da yan sabon gari da 'yan haro banda da 'yan shan kadir da 'yan tawalala ina yi musu fata na alkhairi 'yan aduwar bani biya al'umma gaba ɗaya jama'a musulmai kai da duk wani wanda ya tashi ya wuni a da magaram da kiwon da magar kai jamhuriyar nijar ma ki ɗaya ina yi musu fata na alkhairi nasiru malam sula ne dai wanda aka yi sani da nasiru nasa a kadas ko kuma akwai tasa ina gaishe da shugaban shiri jagoran shiri allah ya rika maka allah ya taya albarkar manzo allah sallallahu alaihi kuma allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasar mu ta nijar da jihohin mu gaba baki da musamman mata da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. a rediyo tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullun ilyas firizi na kulabar a yanzu da take a agadas a jamhuriyar nijar muna karshen mako da farko dai ina gaida yan uwa da amannan arziki da fatan an yi karshen mako lafiya an yi juma'a lafiya allah ya karba mana allah ya zama da kasashen mu lafiya shugabannin allah ya daidaita su Hassan Barka ina gaida ka jagoran shiri da abokan aikin ku baki daya na wannan rediyo mai albarka yan uwa da amanna arziki da muke tare da su a cikin wannan gida duka ina gaida su baki daya musamman mahaifan nawa da suke agadas ina gaida su dangin nawa yannan nawa da kannan nawa duka familin mu ga baki daya da suke agadas da ma Nijar ga baki daya da duniya duka inda suke ina gaida su ba zan manta da malaman mu baki daya musamman malamin nawa da shekhan mu duka ina gaida su yan kadodin namu kulab zaɓi sanka musamman mambarorin namu na a yanzu ci maza da mata da sauran kulab zaɓi sanka da suke agaris birnin da kewaye musamman mambarori na himma matasa shi tayar kwansanyan namu yan namu ina gaida shi firizi da alkasim baba liman shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ina jinjina maka akwai baban namu alhaji isu dila mai nama shi ma ina jinjina maka alhaji a madadinka dukkan yan uwa da amanna arziki da suke agadas kamar alhaji muhammad ina gaida shi alhaji kamshi mai nama Alhaji Rabu'u akwai Abdullahi Sabuwar Duniya da dukkan 'yan uwa dai da amanna arziki rediyo Tehran akwai Hassan Alhaji Umar shi ma yana gaida shi Kabiru Sule Usman takwaran nawa Ilyas mai buru da shayi Baba Tsoho mai albarka da dukkan 'yan uwa da amanna arziki mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Frezi a kulabar a yanzu ci agada. To da fatan lahirin waɗanda ka gaida sun ji saƙon naka kuma ina ga da kai ne mazan zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa bis salam a huta lafiya. جمل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخين مشاع أخط عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها هشعونها بين لؤمي على قل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عسار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6 ו-50 עד 7 ו לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4 ו-20 לשעה 4 ו-50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי